الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإشان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، في قبل كراتمنا العقيدة الصحوية الإمام الطحاوي نشوى وعن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين imamu tahi ya ce wa tallafi na alladhina sammahum rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam tabbas mu aqidar mu mutum goma wanda manzon Allah sallallahu ya ambaci sunayensu wa basharahum bil janna ya musu albishir da aljanna najhadu lahum bil janna muna yi musu shaida da aljanna ne wato kamar yadda ya zo a hadisi manzon Allah ya ce yan aljanna ne sun suna raye to mun yi imani da wannan kuma muna musu shaidan cewa tabbas su yan aljanna ne ba ma inkarin wannan alama shahida lahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a bisa yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu shaida haka nan mu ma mun musu shaida wa qawluhu al-haqq maganan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne wa hum sune Abubakar Abubakar As-Siddiq radiyallahu anhu wa Umar bin Al-Khattab da Uthman bin Affan wa Ali ibn Abi Talib da Talhatu bin Ubaidillah da Al-Zubair bin Al-Awwam da Sa'd bin Abi Waqqas da Sa'id bin Zaid da Abdurrahman ibn Auf da Abu Ubaida Amir ibn Jarrah wa huwa amin hadhihi umma radiyallahu anhum ajma'in wa inna sahabbai guda goma dukkaninsu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi musu al-bishr da aljanna sun suna rayu ya kira sunan su ɗaya bayan ɗaya yace abubakar fi janna umar fi janna usman fi janna ali fi janna har zuwa ƙarshe kamar yadda ya inganta hadisai ingantattu hadisan bukhari da muslim da abu dauda da wasu wannan dukkanin ahli sunna sun yi ijma'i akan ingancin wannan maganar kuma tabbas haka ne kuma yana daga cikin aqida ingantacciya wayannan mutane ko shakka karkai suna cikin aljanna kuma an musu bishiyar tun kafin su bar duniya imamu sahawi a ƙarshe sai ya ce wa abu ubaida ibn jarra wa huwa aminu hadhihi umma shine amintaccen wannan al'umma radiyallahu anhum ajma'in Allah ya yarda da su gaba wato kowane sahabi yana da alami wanda za ka alamta shi da shi kowa da abun da ya shahara da shi to shi yasa shi abu ubaida bin jarra ya shahara da amana mazala ta suna sai masa aminu hadhihi umma kamar ya tabbata a hadisin muslim yace li kulli ummatin aminan wa inna aminana ayyatu al umma abu ubaida bin jarrah kowace al'umma tana da amincacce amini mu kuma aminin mu a wannan al'umman shine abu ubaida bin jarra. to sai sa da ya cika ta da shi sai ce wa huwa aminu hadhihi umma radiyallahu anhum ajma'in wayannan mutane goma su ne al'ashara al mubashiru na bikin wato mutum goma wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu albishir da aljanna saboda falalan da suke da shi da kuma hidiman da suka yi wa addinin Allah inda za mu ɗauki kowa ɗaya mu yi bayanin sa ga ɗaya ɗauke mu lacca mai zaman kansa ko kuma darasi mai zaman kansa to wayannan abin da yasa ake ce musu mutum goma wanda manzo Allah ya mutu bishir da aljanna saboda albishir din ya zo a lokaci guda wato tare aka faɗi sunayensu aka yi musu albishir kamar da ya tabbata hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma in ba ka ba su kaɗai bane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya albishir da aljanna ba su kaɗai bane akwai sahabbai banda wa'annan wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi musu albishir da aljanna daga cikin sahabban akwai Bilal wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Bilal ya aka yi nake jin karan takalmin ka a cikin aljanna me kake yi bilal ya ce shi dai ba abun da ya sani sai dai duk lokacin da ya alwala sai yayi da raka'a wato mutum wanda ba a rabuwa da alwala amma duk lokacin da ya alwala kuma sai yayi nafila raka'a biyu bare yadda ta warware mai nafila raka'a biyu to kaga shi ma mazala ta suna ta yaji karan takalmi sa aljanna kaga masa bishir da aljanna kenan haka nan irin su Fatima yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani mazala ta sama ce mata ita ce sayyidatu nisa'i ahli janna wato ita ce shugaban matan aljanna to kaga ita ma mata jishir da aljanna ne. haka nan Hassan da Hussein wanda mazala ta sama ce da shababi ahli janna sune shugabanni na matasan yan aljanna jikokin mazala ta sallama to kaga su ma wannan aljishir ne haka nan yin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya ubangi talatin wa atanna abun nan min wa atanna lahun rizqan karim Allah ta'ala ya da musu rizqan karima shine shine aljanna to wayannan sahabban da muka faɗa al'ashara an mubashsharuna bil janna sune waɗanda sunayen su yazo a dunkule sai kuma waɗanda su ya zo ɗaya bayan ɗaya a wato a dunkule kenan ba a ambaci su ba amma bil jumla an ce musu su 'yan aljanna ne kamar yanzu mutanen bai a turizwan wanda suka yi mazala ta sulawa mu baya a sulhul hudaybiya su mutum dubu ɗaya da ɗari hudu mazala ta suna ce laye da kudun nara ahadun baya a kan shagara duk mutumin da ya min mu baya a ƙarƙashin bishiya shine bai a turizon ba zai shiga wuta ba to kaga wannan shi ma albishir ne da aljanna duk wanda ya yi masa mubaya'a a wannan lokacin a bai a turizon mazala ta suna ya ce ba zai shiga wuta ba kwata-kwata kaga bai shiga wuta ba kuma tabbas yana aljanna to haka nan mutane badar manzala ta sallama ya yi musu albishir cewa Allah ta'ala ya gafarta musu suma yan aljanna ne kamar yadda ya zo a hadisin hadid bin abi balta'ata wanda jabi ya ruwaito mana ko kuma imam muslim ya ruwaito shi ja abin hadid bin abi balta'ata a lokacin da manzala ta sama hijira ya dawo madina mazala ta suma yana shirin wani mataki zai ɗauka dangane da su shawa waɗanda suka koro su daga makka suka taho madina nan sai ya ji wannan sirrin sai ya rubuta takarda sai ya tura mutanen makka yana ba su labarin sirrin manzon Allah sallallahu alaihi cewa ga shirin da yake ga shirin da yake to wannan abu mummunan aiki ne kuma zahirinsa munafurci zahirin sa munafurci ne kuma hukuncin sa hukuncin kisa ne aka samu mutum da wani to shikenan kafin takardar ta isa sai ubangiji subhanahu wata'ala ya aiko mala'ika jibrilu sai zo ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga abun da Hadid bin Abi yake da niyan ya ba da takarda ya ce a mutanen Makka daga Hadid bin Abi ata yana ba su labarin sirri na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan magana ta sallama sai ta da sayyidina Ali da Ya ce su tafi daidai kori wuri kaza za su samu wata mata akwai takarda a tare da ita wanda hadi bin Abi Balta aka yi bata ku karbo wannan takardar kenan suka kama gudu da dawakansu suka je daidai wannan kwarin kuma sai suka samu matan aure da suka same ta sai suka ce ta ba su takardar da hadis ya ba ta ta ce ta ba wani takardar da aka ba ta. sama da ƙasa aka nemi takardar na aka rika ki kawo suka caccaje kayanta ba su samu wannan takardar ba ta ce ita ba ba ta takardar sai suka juya da su tafi sun juya da su tafi sai sai na da ce kai tun da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace akwai takarda a wurin matan nan tabbas akwai mu koma sai suka koma sai suka kira wannan matan sai na Ali yace mata la tanzi annal kitaba aw la tanzi lannal siyaba ki fitar da wannan littafi ko kuma mu ki sauke tufafi a wata riwaya la tuqi jannal kitaba aw la tanzi annal siyaba ki fitar da wannan takardan ko kuma mu miki tsirara a yanzu mu miki tsirara gaba a cire miki tufafin ki to da ta tabbata da gaske suke yi shikenan sai ta fara kunta kitsonta tana kuncewa tana kuncewa can cikin gashi cikin kitso sai ga takarda ta fito da ita shike da suka karbi takarda sai suka dawo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yana daga cikin mu'jizozi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ah, da suka je suka samu manzala ta sallama da sahabbai aka warware takarda aka gani aka karanta sai gashi daga hafi bin abi balta ata zuwa ga mutanen makka yana ba su labari na sirri mazan Allah sallallahu alaihi wasallam tabbas kamar yadda mala'ika jibril zai ga mazan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan magana shikenan ana yin haka kaga wannan ba karamin laifi bane ba don sahabi ne yayi ba kuma da an samu matsala sai sai na Umar ya ce ya Rasulullah da'ani abribu unuka hadha almunafiq ya Rasulullah ba ni dama in buji wuyan wannan munafiki kinin har ya ba shi hukuncin munafurci kuma ya halatta a kashe shi sai manzo Allah ta sama ce la innahu qashhida da badar yace ai ya ji yakin badar bayan da za ya zama munafiq wa ma yudrika la'alla Allah qad tala ala ahli badr wa qala lahum if'alu ma shi'tum wa qad ghafartu lakum Allah ta'ala ya tsin kai a cikin zukatan wanda suka ji yakin badar wataƙila ya ce musu ku je ku yi abin da kuka ga dama na gafarta muku magana ta suna sai ya faɗi wannan magana sai ya ibn ta ta aka sai ya Allah kada a mini gaggawa ina da bayani aka ce me bayanin ka ce, wallahi wannan abu ban yi shi don munafurci ba kuma ba na yi shi bane don ridda a ce na yi ridda na bar addini na ba ba don haka ne ba ba na yi shi ne don kafurci ba magana ta suna ce gaskiya ne ina faɗa ka ya gaskanta shi yace abun da ya sa ne wannan magana ne wannan abu shine muhajirun wanda suka kauro daga makka suka tafo madina yawancin su suna da yan uwa a ta wanda suke kula musu da dukiyoyinsu da iyalansu ni kuma ba da kowa na bar dukiyoyina da iyalaina shi na rubuta wannan takardan idan sun karanta watakila za su ji tausayi na su ga cewa kamar ni na su ne su kula mini ba za su walakanta min iyalaina da ta ba yace wallahi shi yasa ne wannan amma wallahi ba na yi domin na kurci bane mazalla ka sana ce masa sadaqta kai kuma ubangiji ta ya sauko da aya wanda take gaskanta imanin Allah ta ce ya allazina amanu la tattakizu aduwi wa aduwakum awliya ya kwanan da kai imani kada ku riki makiyana da makiyanku masoya kaga na ana magana da hatin ne shi abi battaka shi zai fara shiga cikin wannan amma ka ce ya allazina amanu ba ce ya ayyuhal munafiquna don a tabbatar da cewa hatim har yanzu yana nan da imani to kaga manzala sallama abin da ya fara kawo ce inda hu kashe hida badaran ya je yakin bada da zai zama munafiki to shikenan mazala ta suna ma ya wanke hafi bin abi ban ta'ata tare da cewa zahirin abin da ya hukuncin sa hukuncin kisa ne ku bari dan sannan ubangiji subhanahu wataala ya tabbatar da wannan wannan hadisi yana nuna mana falalan wanda ya je yakin badar da kuma cewa Allah ta'ala ya gafarta masa da kuma cewa ba a zargin hadis bin abi balta ta kan wannan abin da don manzo Allah ya wanke shi kuma ubangiji subhanahu wataala ya wanke shi amma har yanzu yan shi'a suna yawo da wannan kitan suna faɗanta a matsayin hadi suna ribanta ta munafuki ne yayi munafuki da kunne na a garin na a masallacin nasara wannan hadisi ana kawo wannan hadisi wani mutum wani bawa na hadi bin abi balta ta sai yake ganin hadi bin abi balta ta ya matsa masa ya dame shi yadda kawo haraji kaga bawa dama aikin sa bauta ne kuma ka dama ka bautar da bawa kai da kake sai yake gani ya matsa masa sai wata ran a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ya rasulullah la yadkhulanna haibun annara yace ya rasulullah haibun abi balta ta sai ya shiga wutan jahannama yana faɗa wannan mazala ta sallama ya zabure ce masa kazabta kai ƙarya ƙarya kake la ya ga ha ba zai shiga wutan jahannama ba zai taɓa shiga wuta ba saboda me yace fa innahu shahida badran wal hudaybiyah ya je yakin badar kuma ya je sulhul hudaybiya shine bai atu ridwan to da ka bayan da zai wanda ya je yakin badar ya je bai atu ridwan sannan kuma a ce ya shiga wuta wannan hadisi ne ce ma musulmin ya ruwaito shi to wannan shi ke nuna mana waɗanda suka je yakin badar da waɗanda suka je sulhul hudaybiya nan ne aka yi bai atu ridwan wanda ubangiji ta lake cewa laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka ta shajara Allah ya yarda da su gaba ɗayan su to duk gaba ɗayan su yan aljanna ne da shaida ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da ba mu san sunayen su ba wane da wane da wane kuma tabbas wayannan mutum goma nan suna daga cikin wayannan mutane to wayannan idan ka kirga al-khulafa rashidun masu biyowa a daraja su ne wayannan mutane guda goma khulafa rashidun mun sani a jere suke kamar yadda khalifancin su yake jere abubakar sannan umar sannan usman sannan ali to sai ka dauko shidan kuma sai ka ce sai mutum shida ba tare da kajera su ba sannan bayan wayannan sifatun shidan in ka cika mutum goma kenan to wayanda za su biyo baya su ne waɗanda suka je yakin badar bayan yakin badar kuma su ne wanda suka yi bai a zuwa. wato shine sulhul hudaybiya din kenan su ne suke biyo musu a daraja haka nan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma da yakin badar da bai a zuwa duk manya manyan sahabban nan su to idan kuma ka bar wannan to duka sauran kuma ko ba a musu albishir an ce yan aljanna ba ne ayoyin alkurani suna nuna cewa su yan aljanna ne kamar yadda muka karanta wannan a satin da ya gabata inda ubangiji ta lake cewa wa kullan wa'adan lahul husna kowanne daga cikin sahabbai da na farkon da na karshen su gaba ɗaya ubangiji ta ala ya musu alkawarin aljanna to amma abun mamaki kaga waɗannan mutum goma nan su ne suka fi kowane mutum a cikin al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana su ne shugabanni na al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ka cire khulafa rashidun to masu biyo baya sauran mutum shida nan kaga al'ashara al-mubashsharuna bil janna sune ne afdalu hadhihi al-umma ba'da nabiha su ne suka fi wannan mafifita wannan al'umma bayan ne bayan annabi sallallahu alaihi wasallam to maimakon wayannan mutanen a ce su ne muke koyi da su su ne za mu tallata su mu ɗaukaka darajansu domin su zama abin koyi don su samu wannan darajar saboda me saboda bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da suka yi sau da kafa Allah ta'ala ya ba su wannan daraja to su ne fa za mu daga mu ce wannan wani kenan wannan wani kenan kuma mu koyi da su mu ce ulaika abai fajini bi mithlihim idza jama'anna ya jarihu majami wannan mu su ne iyayenmu su ne mu baka isa ka zo mana da irin su ba a cikin al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don Allah ta'ala ne musu wannan shaidan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma shi'a da yan bidiya su ba ka kusa shi'a sai suka ware wasu mutane daban suka ce su ne mutum goma sha biyu yan bidiya kuma suka ɗebo wasu waiwaliye ne wasu kuma shehu ne suka ce su ne kawai sai suka kama tanne su kaga wannan shi yasa idan ka bar alqur'ani ka bar hadisin manzo Allah sallama to dole sai ka je kai wani abu wanda hankali ma bai zai yarda da shi ba mutumin da ya rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi kyakkyawan shaida a kansa yace ya yarda da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kyakkyawan shaida a kansa yace ya yarda da shi har ya masa aljishin da aljanna to shi zaka dauko ni ko wanda bayan shekara dubu aka haife shi da zuwan musulunci ka daga shi sama ka ce kuma ya so wayannan mutane daraja ya zai mutum da hankalinsa ya yarda da wannan maganar shi Allah bai masa shaida ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai masa shaida ba kuma har gare ya shiya ma don daga cikin wayanda suka sa din akwai sahabbai akwai jikokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma yan bidiya fa wayanda suka sa din wasu ma ba a san ma su waye ba kuma su suka zo suka yi bayanin kansu mutum shi yanzu yace shi khalifan manzon Allah ne shi wali ne ko shi khalifan wali wali ne su suke faɗa da kansu shi ya yi bayanin kansa kuma aka yadda kuma aka ɗaga, shi sama amma su wayannan Allah ne bayanin su kuma manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam yayi bayani su saboda haka wanda Allah ya daga ce shi ne shi ne zaka daga wanda sunna mazala ta sawa ta nuna abun koyi ne to da shi ake koyi abu Abubakar da Umar da Khulafa'u ar-Rashidun da kuma sahabbansa amma shi ya bari ga muku shugabanninsu maimakon su ɗauki mutum goma nan sai suka zaɓo wasu mutum goma sha biyar maimakon wa'annan mutum ɗaya ne ya shiga daga cikin shi da sayyidina ali shugabannin sun ce su alin zaiki kawai su ne mutanen girki, daga cikin sabon manzala ta sulama sai yan kaɗan wanda suka takura wanda bai wuce mutum shi da ba irin salman al-farisi irin su mikidal amma alin zaiki kawai sai sa hadisi ma bai zo ta ne alin zaiki ba to su ba mun karɓa ne a wurin su to sai suka zaɓo sayyidina ali da ƴaƴansa da jikokinsa suna ake ce musu shi'a isna a shari'a wato masu limamai ko shugabanni guda goma sha biyu ganar shugabanni suka ambace su khalifofi kuma ba khalifofi bane na farko shine sayyidina ali ba shakka sai na ali khalifa ne kuma mun yi imani da wannan kuma muna koyi da kina cikin khulafa'ur rashidun wanda manzala ta sama yake fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin min ba'di wa tamassaku biha wa 'addu 'alayha fi nawajib sannan akwai alhassan dan sayyidina ali ne akwai alhusaini shi ma dan sayyidina ali ne wannan su ne shugabannin matasan aljanna kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani mun san falalansu ko mun san irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake son su kuma ainihin ya rayu da su sannan daga cikin akwai aliyu bin al-husayn shine aliyu zainul abidin shi kuma jikan sayyidina ali ne shi ma mutum ne mai daraja jin abidin shi ne wanda ya zuhu wanda malam karami ya mai da ita mai goma da'ir biyar ne malam karami na zaria sannan daga cikin su akwai muhammad bin ali al bahir shi kuma dan shi ali husain al-abidin ne jikan hussein kenan suka wanda wanda za mu faɗa jikokin manzo Allah ya sanar kuma mun san darajar su masu daraja ne amma bara su bara mu ba su matsayin da ya kai na ne na iyayen su ba ba za mu ba su matsayin da ya kai na sahabbai ko kuma ya kai na kulafa'ur rashidun ba domin matsayin su bai kai wannan ba amma babu shakka suna da matsayi don manzala salama ya bayyana matsayin su kamar yadda za mu yi bayani sannan akwai Muhammad bin Ali al-Bakir na sannan akwai Jafar bin Muhammad as shi kuma dan wannan Muhammad bin Ali al-Bakir ne akwai Musa bin Jafar al akwai Ali bin Musa al akwai Muhammad bin Ali al-Jawad akwai aliyu bin muhammad al-hadi akwai al-hasan bin aliyu al-askari akwai muhammad bin al-hasan dukkan su jikoki ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to sai suka dauke su suka ce nan kawai su ne shugabanni duk sauran akwai guda goma nan guda taran nan gaba ɗaya suka ba a tafiya da su guda tara da manzon Allah musu albishi da aljanna tare da na ali dukkanin su abokanai gaban yan shi ali ba sa so sayyidina ali kawai shi suka ware a ciki sai suka zo suka karo ko mutum goma sha ɗaya a gefe to kaga wannan fatan basira ne mu mun yadda da darajar ahlul bai don magana ta sallama ya nuna mana darajar su kuma iyalan gidansa ne amma kuma bai rai sa saboda su mu yi gaba da sahabban manzala ta sallama wanda suka rayu da shi suka ba da jinin su saboda kare wannan addini da kare manzala ta sallama wanda manzala yayi yayi yanke yan aljanna ne ya musu shaida da aljanna sun suna duniya to sai suka suka kici wa'annan mutanen suka ce su ne khalifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma alhali a cikin su mutum ɗaya ne ya zama khalifa shi sai da Ali don hatta Hassan yayi khalifanci na wata shida amma ba duka al'umma ne a wannan lokacin ta masa mubaya'a ba mutane mutanen Kufa sun masa mubaya'a amma mutanen Sham ba su masa mubaya'a ba ke sa ba a kai daga cikin al-khulafa rashidun to amma sauran fa ba su yi shugabancin ba kuma an ce shugabanni ne khalifofi ne bai ma'anan khalifa shine shi ne wanda zai mai wani shugaba kafin sa bai wanda ya zo kafin sa suka kafa hadisi dalili da hadisin jabir suka masa tawili wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa la yazalu al-islamu azizan ila 12 khalifa hadisin bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake musulunci nan da zai gushe ba yana da izza da daukaka har sai an yi khalifa goma sha biyu tukunna sannan daga baya musulunci kuma sai fara samun rauni wannan hadisin haka yake amma kuma shi sun masa tarihi kulafa'in shugabannin su ne wa'annan ahlul da suka ambata kuma a hakika ba su bane wannan hadisin ya zo da ruwayoyi daban-daban a ruwan abi dawo da ma ya kara da cewa tajtamiu alaihi umma wanda kowanne daga cikinsu al'umma wannan zamanin da su haɗu su yi masa mubaya'a su ce ya sun yadda cewa shi khalifa ne to kaga wayannan daga cikin su in ka cire sai na ali lam tattami alaihi al'umma al'umma ba su sun ce su zama su ne shugabanni ba wasu ma ba su yi shugabancin a cikin su ba hasan ne ya taba amma sauran ba su yi ba to kuma wanda Allah ta sama cewa ya khalifa khalifa kuma shine wanda zai mai wani shugaba wanda ya zo kafin sa to saboda haka abin da ake nufi da wannan hadisin cewa za a yi khalifa goma sha biyu addini yana da ɗaukaka sai daga baya ya dinga samun rauni to khalifan da ake nufi su ne alkulafa'ur rashidun nan guda hudu abubakar da umar da usman da ali sannan sai a samu sauran kuma a cikin daula umawiya wato daular banu umayya wanda su ma abokanin gaban shi shi'a ne daga ciki akwai muawiya bin abi sufyan sannan akwai yazid bin muawiya shine ya zama na shida kenan na bakwai shine abdul malik bin marwan ya zama khalifa shi ma ya shugabanci musulmi na takwas shine al-walid bin abdul malik na tara shine suleiman bin abdul malik na goma shine yazid bin abdul malik na goma sha na goma sha daya shine hisham bin abdul malik na goma sha biyu shine umar bin abdul aziz wannan sune kulafa isna ashar wanda manzala ta sama yake cewa addinin da zai gushe ba da karfinsa har sai an yi khalifofi goma sha biyu na tukuna to bayan su ne kuma sai addini ya kama rauni domin wayannan duk da aka yi khalifofi goma sha biyu nan sun kare addini kuma al'umma musulmi duk sun yadda cewa su shugabannin su ne sun yi jihadi sun shigar da addini a wurare daban-daban to daga bayan su ne da aka da suka kare aka rusa daula umawiya to kenan daga nan ne kuma aka fara samun matsala kenan har ma duniya ta zo ta rubuta wailat daula daula maimakon da duka ana daula sai duniya musulunci sai ka za aka samu daula fatimiya daula kaza daula sai ka ga yankin nan ga sunan su wannan yankin kuma ga sunan su haka dinga samun fitina a cikin al'ummar musulmi abbasiyu suka ta suka ce sai sun kwace mulki a wajen daula umawiya shike nan sai suka kwace aka ce su dangin manzala ne suka kwace suna mulki sai fatimiyun sai suka ce sam su ba su yadda ba su ai su ne suke bangaren fatima wayannan ba sa bangaren fatima su ma suka zo suka kwace mulki daga nan sai aka kakkasa duniya can ana shugabanci bangare kaza nan ma bangare kaza a haka ne fa duniyar yanzu ta kasu kake ji ana cewa Najeriya da Saudiya da ina da ina da ina da duk kasa ne duniya sai dai a ambaci garuruwa kawai a ce gari kaza gari kaza to nan fa ne ake nufi da nan kulafa din amma kuma nan mutane sai suka ce a wayan nan albayt ne wayannan shugabanni duk ba su yadda da shugabancin su ba to babu shakka wannan hadisin ya inganta amma kuma ga ma'anarsa to amma su kuma yan bidiya duka nan ma ba su bane su ba su ma kama jikokin manzala sallallahu alaihi wasallam ba wanda aka tabbatar da cewa jikokin su ne ba kafin da sun kama wasu yan bidiya ne wanda suke shigo da wasu abubuwa wanda ma suka saba wa abin da manzala sun suna yake a kansa kaga gara jikokin manzala sun bi abin da manzon Allah ya zo a kai wanda suka tabbata wa inda na ambaci sunayen su don duk ba sa tare da yanki ba sai yadda da yanki ba za sai dina ali kaga ai har ya yake su ma to amma wani daban wanda ya kirkiro wani abu sabani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a zo kuma shine ake tallatawa a duniya Jiya zama shi ake neman ya karbu ba wai wa'in nan masu habban manzo Allah sallallahu ko kuma jikokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka kadi ba mala yake wa man asana alqawla fi ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi at min kulli danatin wa dhurriyyatihi almuqaddasina min kulli rijtin faqad bari'a min an-nifaq duk mutumin da ya kyautata magana a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi da matansa as-sa'irat wanda suke tsarkakakku min kulli janatin daga dukkan wata dauda wa zurriyatihi da kuma zuriyarsa ƴaƴansa da jikokinsa al-muqaddatina wanda aka tsarkake su min kulli rijisin daga dukkan karanta faqad bari amina nifaki wanda ya kubuta daga munafiki mana duk wanda ya san darajar sakon manzon Allah da matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da iyalan gidansa sune ahlul baiti wanda ya kubuta daga munafiki wanda bai san darajar su ba kuma akwai munafurci a tare da shi kaga shi ya ba su rike sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ba su rike su da daraja ba haka nan ba su rike matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da daraja ba sai suka rike ahlul baiti kawai akwai wasu kuma ana ce musu nawasi su kuma ba sa son iyalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kwata kwata sai dai sahabbai kawai su dukkanin su akan fata su wanda suke kan daidai su ne wanda suka san darajar wayannan mutanen gaba daya sabon manzon Allah abokanensa ne su suka taimake shi suka ba da rayuwarsu ga wannan addinin har ya zo wajen mu matansa barkatakku ne su ne wanda ubangiji subhanahu wata'ala ya zaba masa su zama matansa a duniya da lahira kuma ya tsarkake su daga dukkan wata dauda yusi ba an kuma rijisa alal baiti wa yahirakum tadhkira Allah ta'ala sai inna ma yuridu Allah an yusi ba yusi ba an kuma rijisa alal baiti wa yahirakum tadhkira Allah ya tsarkake iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ne matansa matan sannan sune wato Khadija guda goma sha ɗaya sune wanda ya inganta manzon Allah sallallahu alaihi ya aura duk sauran kuma akwai sabani biyu sun rasu kafinsa Khadija da Zainab bintu Khuzaima sauran kuma sun ya rasu kafinsu ma'ana ya haɗa su kenan guda tara wuri ɗaya sune akwai Khadija akwai Sauda akwai Aisha akwai Hafsa akwai ummu salma akwai zainab bintu jahsh da zainab bintu kuzaima da ummu habiba yar abu sufyan da safiyatu bintu huyay da juwairiya da kuma ramla wannan sune matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ya inganta manzala ta sama ya aure su amma akwai wasu daban wanda aka yi sabani to wayannan matan dole ne ka ji ka san darajar ka san darajar wayannan matan mata ne na mazala ta sama bayan da za a ce mazala ta sama matansa ba mutanen kirki bane kai bawan Allah mutumin kirki ka je ka zaɓi mace mai tarbiya ka aura matar ka ta zama mutumin kirki amma annabin Allah manzon Allah ka sama ce duk matan ka ba na gari bane kaga wannan magana akwai ƙarya a cikin sa yasa ubangiji ta je tashi musu rajja qur'ani yace al khabithatu li khabithi at-tayyibatu li tayyibin ai munanan mata marasa kirki na mutane ne marasa kirki mata na nagari kuma na mutane ne na gari lokacin da suka jefi Aisha da da kazafi saboda haka manzala ta sama Allah ya zaɓe shi ya zaɓa masa ne ya zaɓa masa matansa su ne kuma matansa a duniya da lahira ya sa Allah ta'ala ya hana a aure su bayan ya rasu domin su ne matansa har a lahira a aljanna sannan ubangiji ta'ala ya ce annabiyu auladin yamin an anfusi wa azwajuhu ummahatuhum manzala ta sallama shi ya fi cancanta da al'amuran mu'mini fiye da kansu kuma matansa iyayen mu'mini ne kowace ɗaya daga cikinsu wannan uwa ce ga kowane mu'mini su ne ummahatul mu'minin sai wa za a zo a ce ka zage su baka san darajar su ba kamar yadda yan shi'a suke suna walakanta Aisha suna walakanta matan manzala ta suna masu hafsa suna wuridin zagin su su la'ance su wai wannan kuma shine addini yanzu mutum ka zo ka samu matansa ka ce ba na gari ne ka ce mazinata ne ka la'ance su ka dinga bi cikin jama'a kana zagin su don Allah ka san darajar wannan mutumi ka mutunta shi ko ma waye ko ordinary mutum ne wanda ba da wata ɗaukaka kawai ka je ka ce matansa mazinata ne kana ta zagin matansa don Allah ka masa mutunci ka ba shi darajarsa ballantana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan ka lalata masa matansa ai ka ce shi ma lalatacce ne ko baka faɗa da bakinka ba don ba da za mutumin kirki ya zauna da matan banza daga lokacin da ya fahimci matan nan ba na gari bane zai sallame su to sai shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam murabbil umma wa muallimuha shine malamin al'ummar nan gaba ɗaya shi yake wa al'umma tarbiya sannan ya kafe wa matansa tarbiya ba su da tarbiya kuma ya zauna da su a haka sallallahu alaihi wa sallam kaga wannan hankali ma bai zai yadda da wannan ba saboda haka dole ne a ji ana son matan manzon Allah sallallahu alaihi sallam in dai mutum yana so ya kubuta daga munafurci kamar yadda imamu abu ya faɗa sannan da zuriyarsa zuriyarsa sune ƴaƴansa da jikokinsa dole ka ji kana son su daruratan manzon Allah sallallahu alaihi yana da ƴaƴa bakwai <coughs> uku maza hudu mata guda uku mazan su ne alƙasim da abdullahi da ibrahim muhazzam wannan su ne guda uku alƙasim shi ne babban ɗansa wanda ake masa alkunya da shi ana ce masa abu qasim baban qasim sannan sai abdullahi wanda ana masa laƙabi da zahir kuma ana masa laƙabi da tsayi wanda wasu malamai suke mummunan fahimta sai suke tamanin tsayi da ɗahir kamar mutum biyu ne ko mutum ɗaya ne laƙabi ne duk gaba ɗaya na abdullahi tayyib tsarkakeke a tsayir tsarkakeke saboda shi an haife shi ne ma bayan ne bayan annabta sa aka sa masa wannan lakabi to saboda haka sai kuma Ibrahim Muhazzam wanda Mariya su kifiya ta haifa masa wayannan guda biyu gaba ɗayan su Khadija ne ta haife su saboda haka ma ma ƴaƴansa maza guda uku ne ba guda hudu bane ba kamar yadda wani mawaƙi yake cewa wa al wa tahirun wa tayyibu wa raji'un Ibrahim Muhazzam. ita ya yi manzon Allah kafin da tayyib da tsayin na kudin su shine Ibrahim wa zama a ba na kudu su uku ne abbayin da tsayin mutum ɗaya shine Abdullahi <clears throat> sannan mata kuma guda kudu akwai Zainab akwai Ruqayya akwai Ummu Kulsum akwai Fatima Ruqayya da Ummu Kulsum sune wanda Sayyidina Usman ya aura ya aure Ruqayya bayan ta su sai aka bashi Ummu Kulsum aka ce masa Dunnurain ma abokin haske guda biyu saboda ya auri ya'yan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har guda biyu ko ne suka ce a tarihin duniya babu mutumin da ya auri matan annabi har guda biyu sai a sai na Usman ba wanda ya auri 'ya'yan annabi guda biyu sai sai na Usman shine kawai ya samu wannan wannan ne? sannan Fatima kuma ita ce wanda sai na Ali ya aura radiyallahu anhu ko su ne ya'yan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam guda bakwai uku maza guda kudu kuma mata dole ka ji kana son su zaruratan a zuciyarka in dai kana da imani kuma kai masoyin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sannan yana da jikoki da yawa daga ciki akwai Hassan akwai Hussein su ne ƴaƴan Fatima sannan kuma zuriyar Hussein ta dinga yaduwa su ne wayanda muka lissafa ɗazun a baya su Aliyu Zainul Abidin ya tabbata a hadisi Muslim wanda zaid bin arqam yake ba da labari cewa manzo Allah ta sallama qama fina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam khatiban bima'i du'a kumman manzo Allah ta sallama karan ya tsaya a wani ruwa wanda ake ce masa kumman kuma ana ce masa gadir kum baina makka wal madina yana tsakanin makka da madina ya tsaya mana hudu ba ya ce amma ba'du amma bayan haka يا أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي رسول ربي فأجيب ربي وإني تارك فيكم ثقلين yace ya ku mutane ni fa mutum ne zan bar duniyar nan kamar yadda kowa zai bar duniya manzon ubangiji na dan aikin ubangiji na mai karɓar rai ya kusa ya zo mini kuma zan amsa masa to na bar muku nauyaya guda biyu yace awwaluhuma kitabullah فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به زيد بن أرقم فحث على كتاب الله ورغب فيه yace na farkon shine littafin Allah alqur'ani kenan yace a cikin akwai shiriya kuma akwai haske idan ka bar alqur'ani to fata ne zaka yi idan ka bar alqur'ani zaka shiga duhu ne ba haske kake nema ba saboda haka yace <clears throat> alqur'ani akwai haske akwai kuma shiriya a cikin sa alif lam mim zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin amma shirya ne da haske ne kuma ga masu tsoron Allah amma wanda bai da tsoron Allah alqur'ani ba zai zame mata haske ba sai dai je dinga laliban kuma addinin sa wani wuri daban ba alqur'ani ba sannan yake ya kwadaitar akan littafin Allah yake ku yi riko da alqur'ani ku yi riko da shi sosai ku yi aiki da shi yayi ta kwadaitarwa dai akan alqur'ani sannan sai ce wa ahlu baiti uzakkirukum Allah fi ahli baiti uzakkirukum Allah fi ahli baiti uzakkirukum Allah fi ahli baiti haka ku yace kuma da iyalan gidana ina tunatar da ku dangane da iyalan gidana kada ku taba su da wani mummunan abu ku kiyaye mini iyalan gidana su ne matansa da ƴaƴansa da jikokinsa dole ne ka ga darajarsu da al'ummarsu saboda darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai idan a cikin su an samu wanda bai da imani wannan kan babu dama ka ji kana son sa saboda mai saboda rashin imani sa idan ana tafiya ana tafiya kamar yadda zamanin sa an samu fafanin sa wanda ba su yi imani ba irin su Abu Lahab sai zama ba su samu wannan darajan ba waka ne ana tafiya wanda ba zo su jikokin nasa suka bar addinin musulunci to ba su da wannan daraja sai maza ta sama riga faɗa musu cewa ba zai iya musu komai ba sai idan da su idan suna da imani yace ya Fatima an qidi nafsaki minan nari fa wallahi inni la ughni anki min Allah ki tsamar da kanki daga wuta ki tambaye ni duk abin da kike so na rayuwa ba zan iya wadatar da ke da komai ban ai tashi kiyama sai dai imani ki shine zai kukutar da ki saboda haka duk wani wanda bai yi imani ba ko wani zai ne bai da wannan daraja din imani shi zai baka daraja ko kuma mutum ya zo mumini ne amma kuma ba mutumin kirki ba ko da silsilansa in an fi an fi za a danganta zuwa manzo Allah salama wannan ba zai amfane shi ba domin dukkaninmu gaba ɗaya da arnanmu da musulmanmu da mutanen kirkinmu da fasikinmu duk gaba in aka bi danginmu za mu dangana da annabi adam alaihi salatu wassalam kaga dukkaninmu ƴaƴan annabin Allah ne ma daga cikin ƴaƴan akwai ƴan wuta ai akwai kafurai akwai fasikai to kaga darajar tana samuwa ne idan ne idan akwai imani amma idan babu imani ko kai dan wane ne wannan darajar ba za ta amfane ka ba idan fakarta bi aba'in wi nasabin laqad sadaqta walakin bi sama walad idan kana alfahari cewa iyayenka su kaza ne su kaza ne sai kai gaskiya mai hakan ne amma cin da abin da suka haifa tun da kai mutumin banza ne ba haka jin kake ba baka gaji ubanka ba sai ka gaji ubanka ko to idan mutum ya dauko hanya ta gari to ai na saman sa sai ta masa amfani amma in ba hanya ta gari bane na saba barata ta masa amfani ba shi yasa manzala ta sana ce man a jiki amaluhu lam yusri bihi nasabu duk wanda aikin sa ya jinkirtar da shi to na saba safa bara ta bai gaggautar da shi ba kai dan wane shi ka wane a'a wannan da zai maka amfani ba sai aikin ka da imani ka kawai to da ka laifin fata man kala za ka aji innal fata man kala ha ana za ba ba jarumi ba kina zai ce ba na gwarzo ba ne a ka ce kai yin gwarzo ne ka fito mu gani ka ce sa don an danganta mana a ce wani dan wani dan wani a kai har zuwa manzon Allah mu bai dame ba yaya aikin sa yake musulmi ne mumini ne bawan Allah ne mai riko da sunna mazala ne salatu nawa ko kuma dan bidiya ne duk bidiya yake ba ruwan mu da shi ko da yana dangantuwa zuwa ga mazala ta sama dukkanin mu muna dangantuwa zuwa ga annabi Adam alaihi salatu wassalam har fir'auna danginsa babansa annabi adam fir'auna wani ya sa ya samu daraja to da ka addini ne shine la'amru amruka mal insanu illa bi dinihi wa la tatruku taqwa tikan anan nasab laqad rafa islamu salmana farisin kama wada shirku nasib abalaham to da ka baka da wani kima sai riko da addinin ka kawai ka daina dogaro da dangi wai ka ce wai ba ka bar tsoron Allah da riko da addini wannan ba zai amfane ka ba Salman al-Farisi ya samu ɗaukaka kasancewar sa musulmi Abu Lahab babban manzala ta sama Allah ya kaskantar da shi saboda me bai riko da addinin musulunci ba to da ka riko da addini ma'auni aikinka kawai imaninka da aikinka da rikonka da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sai ya amfani ka to da haka manzala ta sallama yayi ta yin ka shedi cewa ayi riko da ahlul baiti ayi riko da ahlul baiti to anan imamu sahabi yace duk wanda ya kyautata magana ya faɗi alkhairi a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da matayensa barkakakku daga dukkan wata dauka da kazanta da zuriyarsa wanda Allah ya tsarkake su daga dukkan kazanta da najasa faqad bari aminan nifaki? ya kubuta daga munafiki to wanda kuma ba mummunan magana yake akan su kaga zai zama shi kuma bai kubuta daga munafurci ba abin da yasa imamu sahih ya faɗi wannan magana saboda asalin wayanda suka kirkiro shi'a ko wanda ya kirkiro shi'a wani munafiki ne zindiki ba yahudiya ne kuma shi ne kirkiro shi'a domin ya bata addini musulunci kamar yadda ibn abin ish ya faɗa wato wannan mutumin sunansa abdullahi bin saba wato wani ba yahudiya ne yana addinin yahudanci to sai ga cewa to ya za a ne lalata addinin musulunci shine sai ya sa riga musulunci don ku fahimci yahudu yahudu ba ba kamar nasara mai kaga musulmi yana da'awa zuwa ga addinin sa ko to haka nasara ma kirista suna da'awa zuwa ga addinin su gari gari suna kiran mutane suna zama mai kiristoci suna zama nasara to amma ka kula da yahude a ina ne yake da'awan addinin sa yanzu coci nawa muke da shi na yahudawa a garin nan ko dai ba za ka iya nuna ba na kirista ba guda nawa ne yawa to shi addini yahudu shi bai damu ka zo ka shiga addininsa ba a'a babban damuwarsa shi ne lalata maka addini ka kawai shi yayi nasara saboda haka suna shiga suna na a cikin mu amma kokarin su su lalata mana addini mu da tabi'u mu masu kyau ko baka karbi addinin sa ba in dai kalla in dai lalata maka naka to shikenan bukatar sa ta biya to yahudawa wasu suka dinga shiga cikin musulmi suna lalata mana aqida har abun ya dinga tabarbarewa ba ya zama na aqida irin ta tsafai ta dama yanzu ya zama bakon abu a wajen al'umma to wannan mutumin Abdullahi bin Sabah ya hude ne nan sai shiga ya lalata wa mutane aqidan su ya dinga kirkiro musu irin wayannan abubuwa wannan kamar yadda wani mutum ana ce masa gudus asalinsa bai ne sai ce shi ma ba nasare ne sai sa rigar nasara nan da ya shiga malam cikin addinin nasara ya dinga cusa musu aqidu a ƙarshe shi ne ya sa musu cewa annabi isa dan Allah ne shi wannan bulokin. ya sa musu ra'ayin annabi isa dan Allah ne kawai da suka kama ko sa annabi isa cewa shi dan Allah ne shi ke nashi yayi nasara ba wai addinin nasaranci ne sa ba to haka wannan Abdullahi bin Saba ma aikin da yake nan da farko sai zai bayyana a tanassuk cewa shi mutumin kirki ne wa Allah ibada sallah azumi fikirin Allah shi cikin ibada kawai kaga ba haka ne ake rudan mutane ba mutum zai zo da kasuwan tarbiyya yana ta zikiri bai san addini ba kuma babu tsoron Allah tare da shi shi kenan ta dauke yi cewa shi wali ne sai a zo ana ta kawo masa sadaka sai ya dinga fatawa sai ya dinga ɓata jama'a to haka mutumin ne ya shigo siffa cewa shi ne ibada ne bawan Allah ibadu rahman ibban da ibada ba abun da yake yana haka yana haka duk mutane suka ce a ah, wannan bawan Allah ne shi kan ba ruwansa da duniya ma shi nan sai ya kama al'amuru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar sai kama da'awa ya kama wa'azi wanda abu mai kyau ne ku yi wanda abu mara kyau ne kar ku yi ana tafiya ana tafiya a haka mala ya dinga sa gaba a cikin zukatan mu'minai tun a zamanin sayyidina Usman ya je dinga zuga wasu mutane da suka zo suka kashe sayyidina Usman shine sababin da yasa aka kashe sayyidina Usman ya je dinga ƙarya ya dinga ƙarya ya ce sayyidina Usman yayi kaza ya dinga sayyidina Usman shari kin da ya haifar masa da ƴan tawaye a mulkin sa a zamanin khalifancin sa kuma su ne suka je suka tsallaka gidansa hakan da Husaini sai na Ali ya tura su da takobi su je su yi gadi gidan sai na Usman ana son za a kashe shi kas yadda a kashe shi suka zagaya ta bayan danga suka je suka jiran wa sai na Usman yana karatu alqur'ani suka kashe shi jini ya diga akan alqur'ani akan qawlu ta'ala wa sayfikahumullah Allah sai ya isa maka wannan fa ke wannan aiki wannan bai hude to da ya gama da wannan ya tabbatar an kashe sai na Usman sai na Ali ya kama ni khalifanci sai kuma ya dinga bayanar da son na ali har ya wuce gona da ido ibn shi ne taimakon na ali ne yana tare da na ali ya dinga wuce gona da iri yana neman ya zamana ya mai da na ali a matsayin Allah yana fifita na ali akan Abubakar da Umar da Usman na ali ya ji labarin wannan mutumin yake maza maza a je a samo shi a kashe shi mutumin nan da ya ji labari ya gudu ya bar area kufa da Madina gaba daya shike ne gudu ba haka ba sai na ali kashe shi dai saboda me saboda ya nuna yana so sai na ali har ya wuce gona da shi daga nan sai na ali yace man faddalani ala abi bakr wa umara jalastuhu hatta al-muftari duk wanda ya zo yana fifita ni akan abubakar da umar sai na masa hajji na mai karnafi wanda ya kirkiri karya dan da kawo daga nan duk wanda ya zo yace abubakar da umar sun fi aliyu sai aliyu ya kama shi ya masa bulala umar budala 80 saboda wannan ana neman a ruɗa masa imaninsa ne ko a rikita masa zuciyarsa ya ji cewa ya fi abubakar da umar to bai da haka ba ba ka bayan allah fa gari suke idan ka zo za ka kai su inda allah bai kai su ce san ba kai ta ba tabbata kai ba mutumin kirki ba ne kana neman ka lalata su ne kana neman ka shigar da shedan a cikin al'amari to amma za ka mutum a zo ana zuga shi shi ne ko wani a ji kai ka inda allah bai kai ka ba kuma ka yadda da wannan abun har a zo ana maka sujjada kamar ana maka bauta ana ta faɗa maganganu a kanka duk kaye ta ko wani abu kuma kana ƙoƙarin ka kare haka kaga wannan babu imani don sai na bai da wannan ba to ai yan shi'an su ne wata ran yana na ali ya fito yana fitowa kawai da suka gan shi gaba ɗaya sai suka faɗi suka masa sujjada da suka masa sujjada kaf gaba ɗaya sai na ali ya sa aka kama su aka tona katin lambatu ukhudud aka kura wuta da itace aka dinga daukar su ke ba ta ana jefa su canje kona su gaba ɗin saboda me suna son su mai da shi Allah ko to kai ya zaka shaida da wannan wannan tabbas ya faru Abdullahi bin Abbas ya zo ya ga abin da aka yi yake da ni ne Aliyu ba zan kona su da wuta ba zan ɗauke wuyan su ne da takobi saboda manzala sallama ya ce ba ne azabtarwa da wuta sai ubangijin wuta amma ya ce man baddala dinahu faquluhu faqad baddalu dinahu duk wanda ya canja addinin sa kake shi wannan sun canja addinin su ne sha da suka bi a dinga ne kare su wata kila sai na ali bai san wancan hadisin bai hana a kona mutane ba amma layi ali bai hukuncin su hukuncin bai. kisa bai bar su sun tafi a haka ba kaga yana da uzuri a wajen Allah subhanahu wataala da zai kare kansa to amma wanda kai kana ganyana maka sujjada baka mari mutum ba ma ballanta naka karfe shi baka masa tsawo baka ce kana yi ba kana ta kokarin gyara abun mai gaisuwa ne wai al'adar mutane ne wai kirin gaisuwar su kenan su bauta mini ba sai na ani ga ma matakin da ya dauka a gani to kai ne mataki ka dauka kaburburan da ake zuwa ana musu tsawafi ana musu sallah ana yi musu sujjada a ko ina a inda yan bid'a suke da suke ma'abota kaburburan wanda iyayensu ne ko malamansu suna gani ana wannan abun wani uzuri za su ba wa Allah subhanahu wataala in an yi tashin alkiyama to irin wayannan mutanen fa suna suka lalata addini duk yanda ya shigo kawai <clears throat> ya dinga shigo da abubuwa na shi'a yana son ya biya bukatarsa to daga nan da sai na yake zai kashe shi sai gudu ya tafi wani gari yana ce masa kirkisiya shike nan sai na aliyai doka kada wani ya sake cewa ya fi abubakar ko umar in ba haka ba kuma zai masa haji na mai kasance daga nan sai na aliyai shike nan sai ya samu lafiya amma kai ka bari yana kai ka kololuwa a titi ta tafiye da yadda ka cancanta a titi ta ka kan sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma ba kai komai ba saboda haka yahudawa ne suka jirkita aqidan nan suka sa mutane irin wannan aqidan to shi yasa imamu ta yace duk wanda ya ke faɗan alkhairi akan sahabban manzon Allah da matansa da iyalan gidansa ya kusa daga munafurci in kuma bai faɗi alkhairi akan sahabbai ba to shi mabiyin Abdullahi bin Saba ne ko ya huje munafiki zindiki kuma bai kusa daga munafurci ba sannan ma ne yace wa ulama salafi min as-sabiqin wa man ba'dahum min at-tabi'in ahlul khairi wal athar wa ahlul taqi wan nazar la yusawuna illa bil jamil ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل وعلماء السلف har yanzu dai wannan akida ce kuma ta ahlus sunna ka san darajar Allah ka san darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ka san darajar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ka san darajar malamai musamman malamai magabata don an yi wasu mutane wanda ba su san darajar malamai ba to kuma adawa suke da malamai kuma har yanzu akwai su a wannan zamani wanda suke wa ilimi karatun jarida dama ba malamin ne koyar da shi ba balle sana'a ce ya samu ladabin ilimi a'a dan larabci iya sai je jinga nazarin littattafan tafsiri da hadisai da littattafan fikihu da na tarihi shikenan shine malamin kansa kurakurensa ma bai san kuskure ba ne, gani yake daidai ne don ba mai gyara masa to sai da wani baya ganin darajar wayannan malamin malamai magabata ba su da kima a wurinsa baya ganin darajar su zai iya zagin su in ya ga dan kuskuren su kaɗan zai ce makiya manzon Allah ne makiya sunna ne tuni shi kenan sai ya dinga jira a kansu yana aibanta su to shi ma wannan aƙida ce mummuna aƙidan khawarij ne rashin sanin darajar sahabbai rashin sanin darajar malamai magabata to shi yasa anan malam yake so ya gaya mana aƙida ingantacciya ta magabata yace wa ulama ussalaf malamai magabata min sabiqina daga waɗanda suka riga din tuntunin sune sahabbai wa man ba'dahum min at-tabi'ina da wa'inda suke bayan su daga cikin tabi'ai da tabi'u tabi'ina da atba'u tabi'ina da tabul atba kai ta tafiya har su imam malik har ka wuce su imam malik amma idan an ce salaf su ne karni guda uku na farkon nan al-hadd al-fasili bayna salafi wal khalaf ra'su salatuniya wato bambanci tsakanin salaf da wa'inda suka zo a baya shine shekara 300 yin baya don manzala ta sama da yake khairun nasi qarni ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم yayyen mutane wanda suka rayu da ni sai masu bin su sai masu bin su kenan sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina to wayannan su ne saraf to mala yace wayannan mutane malamai magabata tun daga kan sahabbai har ka dauko tabi'ai har tabi'u tabi'ina in an ce tabi'u tabi'ina imam malik ya shiga abu hanifa ya shiga shafi ya shiga ahmad ya shiga al shugaban masawobi guda hudu suna cikin tabi'u to wa'annan malamin gaba ɗayansu mana yace ahlul khairi wal asar ma'abota addini bayan Allah wal asar kuma ma'abota hadisi wanda suke bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan wa ahlul fiqh wan nazar ma'abota fiqhu malamin fiqhu kenan wanda za su karanta ayan ba sun haddace da hadisin ma kuma sai sun fito wani da hukunce hukunce da ke ciki wan nazar da tsokaci shine tunani a cikin ayoyin alkur'ani da hadisan manzo Allah ta sama a gane me suka kunsa malamai masu yin wannan la yusfaruna illa bil jami ba a ambaton su sai da kyakkyawan abu in ka ambat in ka faɗi wayannan malamai to ka faɗi alkhairi kawai in ka kira malik yabon sa zaka yi shafi yabon sa zaka yi ahmad abu hanifa haka nan wayanda suka zo kafin su sa'id ibn musayyib irin su al-hasan al-basri irin su abun da sa'id ibn jubair da manya-manyan tabi'ai wayanda aka yi a baya sannan kuma har ka tafi kan sahabbai dukkanin su daga sahabbai da tabi'ai da tabi'u na kowa in ka daga shi ka faɗi alkhairi a kansa la yuzkaruna illa bil jamil ba a ambaton su sai da abu mai kyau wa man zakarahum bi su'in duk wanda yake ambaton su da wani mummunan abu ya dinga aibanta su fa huwa ala ghairi sabil wannan kan ya kauce hanya madaidaiciya baya kan hanya ta ahlus sunna baya kan hanya ta magabata wata hanyar ta daban ya kama kuma ina malamin da su inda malamai magabata dukkanin su ba mu san darajar su ba to ba da za mu fahimci wannan addini don su ne suka yi wa addinin hidima su suka ruwaito mana hadisi suka ɗauko mana alqur'ani su suka fassara mana alqur'ani da hadisai alqur'ani da hadisai ayoyin alqur'ani da hadisai su suka fassara mana kuma da fassarar su ne muke samun nitsuwa idan fahimtar mu ta dace da fahimtar su wayannan magabatan mun tabbata fahimtar daidai ne in ta kuskure kuma fahimtar mu da ayan ko hadisin ya zama da ba irin fahimtar wannan magabatan bane to tabbas kuskure ne don manzo Allah ta kama ne ce la tattabi ummati ala balala al'umma ta bara su zuwa kan bata ba ba yadda za a yi sahabbai da tabi da tabi tabi na ba su fahimci wani abu a aya ba sai kuma yau ka zo ka ce za ka fahimta ka zo ka dinga shigo da ra'ayinka a cikin ayoyin alkur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yanzu yake faruwa kowa ya ɗebo bidiyar ka bai da dalili da ana faɗanta ana faɗa ana faɗa ba a neman hujja to sai yanzu kuma aka ce to ku kawo mana dalili shi ke nawa mutum sai ya dinga yawo da kansa yana a tafsirul qur'ani bin ra'ayi da ra'ayinsa ya yi kwatin din aya a can ya ɗauko aya a can ba ta magana kan matsalan mutum yake jin tsoron Allah ya wai dalili ne akan wannan domin ya rutar da jahilai wanda ba su san ilimi ba in ka tsare shi kace waye magabacinka a fassarar wannan aya akan wannan matsalan bai sai ga maka ba wallahi da wani tafsiri ka dogara ka fassara ayan nan a bisa wannan bidiyar taka bai ita gaya maka ba shine malamin kansa shine mai tafsirin kansa amma babu shi a tafsirin magabata inda magabata sun fassara ayoyin da haka ai da mu damu ma mun bi ko sun fassara hadisan da haka damu ma sun kulu an same mu aji to amma mutum da yana sai ya tabbata akan barnan sai ruɗa mutane to koya ne wai sai yi kalin dalili abinda ba dalili ba sai zama sai zama dalili a yi wa Allah ƙarya a yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ƙarya sannan kuma a bar Qur'ani da hadisi ma a buga misalai sai buga maka misali da abu na duniya kuma yana kama maka dalili akan ne akan addini misali kuma na duniya ya zama dalili akan addini inda aka ne to me amfanin Qur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka kawo mana dalili hadisi akan wannan matsala shin Allah ya faɗa manzon Allah ya faɗa sai ka ji mutum ko yana buga maka misalai sai kawo wata kisa kurani wanda ba a kan wannan matsalar take magana ba sai buga misali kawai shikenan sai wai an fitar da dalili da aka shine dalili ai da karatu da ma ya zama abu mai sauki da babu wani wahala fahimtar addini don ko dan boko wanda ya karanta boko zai iya buga maka irin wayannan misalai to shine malam ne yake cewa wayannan malamin ba a ambaton su sai da alkhairi domin su ne kuduwa idan ka lalata malamai magabata to da wa za a yi koyi ne kuma ubangiji ta lalace a bi malamai magabata don ya ce wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira duk wanda ya saba manzala ta sama bayan shari'a ta bayyana masa sannan ya saba hanyar muminai muminan farko ake nufi ba sabai da tabiya da ta dina. sai biyo ta hanyar sa daban Allah ta'ala yake za mu jibinta masa abin da ya jibinta ma'ana za mu kawata masa bin son zuciyarsa nan zai dinga gani kamar akan daidai yake ya rayu a haka a ƙarshe a jiya a jefa shi a cikin wutar jahannama sai wannan aya ma an samu fassara ta wai abin da ake nufi da yadda bai gaira sabilin mu'minin na ana nufin wai wai Ta sufaye tafarkin mu'minai da aya sabili shi ma tafarki tafarki kuma shine ɗariƙa to da haka wanda ya bi ɗariƙan waliyai shine ake nufi da sabilin mu'minina ba fa wanda ya bi Abubakar da Umar da Usman da Ali ba ba wanda ya ji tafiya da tabi tabi ba wanda ya ji su imam mali ba don suka tufa su wannan abu ba kaga ayar ba ta yi magana akan musulman farko ba ta tsalla ko ta yi magana akan musulman karshe mutum da wace shekara ɗari biyu da mutuwa ba ko shekara talatin wai aya a kansa take ba ta yi aiki a can ba ba ya yanzu ne take aiki don su ba su irin wannan abu ba in shine sabilul mu'minin su ba su yi ba don ba babu wata ɗarika da wani sahabi ya yi ko guda ɗaya su ma sun yarda da wannan don wanda ya kirkiro can shi ma bai shekara ɗari biyu da rasuwa ba sabai kuma shekara dubu ɗaya da ɗari hudu ko dubu ɗaya da ɗari uku wanda ya nisan kwana da yawa da rasuwansa kaga duka ba a san wannan ba to kaga wannan shi ne tahmilun nusufi ma la tahdil ka ɗauki nassi ka dankara masa abin da ba zai ɗauka ba ayan ba haka take nufi ba ka ce haka take nufi saboda haka sabilul mu'minin ana nufin tafarkin magabata al ilmu min al kitabi was sunna bi fadl salafil umma ilimi ka ɗauko shi daga alkur'ani da sunnar manzala ta sunama kuma a yanda magabata suka fahimta su ne tabi'ai da tabi'u tabi'ina sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina wanda manzala ta sunama ke ce khairun nasi qarni thumma alladhina yaduna thumma alladhina yaduna ya mutu tafsiya amma idan ka ɗauko na wani nan kusa kuma ya saba da nasu babu yadda za a naka ya zama gaskiya su kuma ya zama nasu ba gaskiya bane to so da haka malamai na Allah wanda suke kan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne ake bi kuma su ne wanda manzala ta sama ke cewa al'ulama warasatul anbiya'i fa innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhaman wa innama warathu al-ilma faman akhadahu faqad akhadha bi haddin wahid malamai su ne magada annabawa annabawa ba su gadar da dinari ko dirhami ba sun gadar da ilimi ne duk wanda ya riki ilimi to wannan ya riki babban rabo abin da ake nufi da ilimi ilimin shari'a ilimin shari'a kuma shine ma'rifatul haqqi bi dalili ka san gaskiya tare da dalilinta shine ma'anar ilimi al-ilmu ma'rifatul huda dalili. shi ma za ka wata sauya ne ilimi shine sanin shirya da dalilinta wannan shi ne ake cewa ilimi wannan ba zai daidai da takalidi ba takalidi shine wani ya gaya maka abu kaza halal ne ko ibada ne mai kyau ka je kai baka san dalilin ba ka wannan ne takalidi a a dora ka kan basira ko wani abu ga hujjarsa ga dalili daga alkur'ani ko hadisi kuma sai sahabbai su ba mu da tabi'ai da tabi'u da su imam mali ya suka irin nasu ne sai mu ma mu yi nan. dan imam yake ya ce la yusbihu akhir hadhihi umma illa ma aflaha awwala ba abin da zai gyara karshe wannan al'umma sai abin da ya gyara na farkon to kwata kwata mun bar abin da ya gyara na farkon mun dawo ne bin son mu, da ra'ayi sannan wayannan malamin kuma su ne wanda mazala ta sama yake cewa ulama ummati ka anbiya'i bani isra'il malamin al'ummata su ne kamar annabawan banu isra'il domin da in wannan annabi ya zo sai ya zama wani annabi ya biyo shi in wannan annabi ya zo wannan annabi ya zo ya jaddada addini to manzala ta sama shine khatamun nabiyyin tikamakin annaba yanzu babu wani annabi sai dai malamai su za su tashi su kama da'awa suna da'awa suna isar da sakon annabi sakon annabi kuma shine mai qur'ani da hadisi taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di kitaballahi wa sunnati na bar muku abun da in kun riko da shi ba za ku bata ba bayana shine littafin Allah da sunnata to me isar da alqur'ani da sunnar manzala ta sa shine magadan annabawa amma wanda yake da bid'a ya sani baya daga cikin magadan annabawa baya daga cikin magajin annabi ko kaɗan shi ya naɗa kansa kawai kamar yadda dama yan nasa ma sun naɗa kansu ne su suka yi bayanin kansu kuma yadda suke bayani to shi yasa su malamai ana ba su uzuri malamai magabata domin dukkaninsu al'umma sun yi ijima'i cewa kamar yadda ibnu abdul iz yake faɗa ai sun yi ittifaqi yaqiniyan cewa wajibi ne a bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk gaba ɗaya malamai magabatan nan sahabbai da tabi'i da tabi'u tabi'ina to da sababin sun yi ijima'i dole a bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa aka ba su wannan darajar aka ce a bi su ta hanyar su za a fahimci addini ba fa ba za ka iya bauta ba sai malami ya baka a'a addini ne ba za ka fahimce shi ba sai malami ya maka shirgin ayan ko kuma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kamar yadda suke cewa wai sai ka je ka karko abun wajen wani to wajen wa za ka karba kuma ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya baka Allah ya baka manzon Allah ya baka kuma ka je za ka karba wajen wani ne za ka karba dole za ka karbo bata ko bidiya don bai ba su karba ba tabiyai da suka zo su ma wajen manzo Allah suka karba ba sai sun ce a ba su wani wuri ko kuma wata wasu salloli Abubakar da Umar su ba su ba yadda manzon Allah ya bayani haka suke aikatawa haka su Imam Malik ba su karbo wajen ne wajen wani ba hadisai suka karbo a wajen malamin su da kuma fahimtar hadisan to idan malami daga cikin magabata yayi wani kuskure wanda an sani yana bin sunnan manzo Allah sallallahu alaihi to ana masa uzuri shine ma'anan la yusawuna illa bil jami' wa man zakarahu bi sunin fa huwa ala ghairi sabi duk wanda ya ambace su doni mummunan abu to wannan kam baya kan tafai kuma uzurin da ake ba su yanzu kamar imam malik sai ka samu ya bada fatawa kuma ta saba wa hadisi to dole ka baki mafita me yasa saboda imam malik kowa ya riga sani mai bin sunnar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam duk duniya ta yi jima'i akan haka duniyar musulmi wanda ake daukan maganar su a matsayin magana ya dan bidiya ne mutum ko kuma dan shi'a amma wanda za a ɗauke su malamai a duniya masu bin sunnar mazara ta suna duk sun yadda imam mali ne riko ne da sunnar mazan Allah ta suna to sai ka samu fatawarsa ta saba wa hadisi shi kenan sai ka jira a kansa ka ce makiyin sunna makiyin mazan Allah ka ce zaki na mali ya saba wa hadisi to ba za mu bi magana to ba magana mazan Allah za mu bi ya kai haka ko ka ce ga inda hadisi ya bi amma mali ya ce a kaza fa'idar din ina ina addini kaga wannan rashin sanin darajar malamai ne to uzuri za ka ba wa mutum domin babu wanda ya wuce kuskure ko wanda ita ce aqida ingantacciya ta ahlus sunna kowane mutum yana kuskure in ba annabi ba ne. to kuma idan yi kuskure kuma ba za a ji shi akan kuskure ba sai dai a bashi uzuri a ce ba da gangan ba ba kamar a da suka ce shugabanni su su ba sa kuskure ba ko yan bidiya da suke cewa waliyan su ba sa kuskure ba in ka ce wali ya yi kuskure sai a ce to ai ba ka san darajar waliyin ba ne ya za ka ce wali ya yi kuskure sai dai ya zama duk abun da ya faɗa daidai ne in kake ya yi kuskure a nan to kawai kai makiyinsa ne kaga wajen ba daidai ba ne. inda mutum ya kuskure ya yi kuskure sai mu bashi uzuri amma ba za mu bi shi akan kuskuren ba uzurin da za a bashi ne, sai a ce wannan hadisin watakila labarinsa bai zo masa ba bai ji labarin wannan hadisin ba <clears throat> imam malik da ya titita madina akan makka ce madina ta yi makka daraja sai aka samu hadisi wanda manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce wa makka innaki khairu ardillah wa habbu ardillahi ila Allah walau da anni ukhrijtu minki lama kharajtu hadisi ce yace yace makka shine garin da yafi kowane gari kuma shine garin da Allah ya fito yace ba don kora ta kai ba da ban fita na bar makka ba kaga wannan hadisi yana nuna ya fi ne ya fi madina ibnu abdul bari yace fa hadha nafsu fi mahallin niza wannan nafsi ne a muhallin ja ce fa hadha nafsu fi mahallin niza tare da cewa ba maliki ne yace wannan hadisi yana nuna mana tabbas makka ta fi madina daraja kuma yake wala yan bagil hududu an ba ya kamata ka kauce wannan hadisin ka ce me ka ce maka tafi madina sai yace wala alla malik lam yablughu hadal hadis yace wata kila malik bai ji labarin wannan hadisin bane shi yasa ya faɗi haka shikenan kaga ya ba malik uzuri amma kai kuma za ka zo ka jira akan malik ka ce malik ya saba ne ya saba hadisi ba ko kuma hadisin ya zo masa amma shi bai fahimci hadisin yana koyar da wannan matsalan bane bai gane hadisin yana koyar da wannan hukuncin ba ba duka ilimi ne mutum ya sani ba to zai ka ba shi uzuri bai fahimci hadisin ba ne. ko kuma ya fahimci hadisi amma sai ke tsammanin hadisin mansuhi ne wato hadisin an shafe shi baya aiki kaga sai ka ba shi uzuri sai kuma hadisi ya zama mokan ne ba mansuhi ne. ko kuma hadisin ya zo masa amma ba ta hanyar da zai yadda da hadisin ba wanda suka kawo masa hadisin ba'ifai ne makaryata ne ko fasikai ne kaga ba zai aiki da hadisin ba to sai ka ba shi uzuri sai ya zo ta wata hanya kuma ingantacciya shi bai san wata hanya ba da ya sani da ya dawo daga ra'ayin sa ya bi wannan hadisi to irin wayannan mafitan ake ba wa su wayannan malamai din al-a'immatul arba da wayanda suka fi su imma abun nan shekul isa ibn taymiya mun san shi da kira zuwa ga tauhidin Allah da kuma sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma tsanantawa akan dole a zo a bi hadisi amma littafi guda ya wallafa domin ya bawa al-a'immatul arba uzuri imam malik da imam abu hanifa da imam shafi da imam ahmad ya ambaci littafin raful malani anil a'immatil alami dauke zargi daga shugabannin addini sanannu sune al'a'immatul arba'a ku daina zargin su suna da uzuri ya dinga kawo irin wayannan uzururukan yana ba su mafita a wuraren da suka saba wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa haka saboda duk an yi ijma'i mabiya sunnar manzon Allah ne ba za su saba da gangan ba na yi littafin ku da ku ta miya. shi yasa kaga aqida ahlus suna ba gidan da tafi ta zaman lafiya mal ba za ka rena wani ba ba za ka rena magabacin ka ba in dai mutum yana kan shirya to ba za ka rena shi ba kunne ba zai girme wuce kai ba sai ka bashi uzuri ka nema masa gafara amma ba za ka bi shi akan kuskure ba amma yan bidiya kuma kuskuren nan sai an maida shi daidai tabbas ya saba qur'ani ya saba hadisi amma ai ta masa tawili ai ta masa wai dole sai ka gane hakan din wai daidai ne saboda shi babu dama wannan shirin ko wannan waliyin ko wannan shugaban ya kuskure amma sahabbai ba Abubakar da Umar za su yi kuskure da Usman da Ali da sauran sahabbai amma wayannan su ko ba za su yi kuskure ba to wannan shine abin da sa ya zama da cewa aka kauce wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam har ya zama da kuma wai malamai magabata ba su da kima wajen al'umma saboda ba a ba su uzuri to wannan aqidar mummunar aqida ne wanda hatta tisbi wasu daga cikin ahlus sunna a wannan zamani an samu wasu mutane a Yaman wanda suke sakin baki ga ainihin malamai magabata har wasu sun karɓo aqidan a Saudiya akwai burbuɗin su wanda har aka kori wasu daga cikin su a jami'a islamiyya a jami'ar musulunci ta Madina aka kore su daga aiki a jami'an da aka fahimci suna da irin wannan aƙidan. wanda mu da Hausa lokacin da muke karatu a can muna ce musu yan kaushin salafiya yan kaushi suna da hawan salafanci amma kuma suna kaushi a cikin salafanci sun wuce gona da inji da ka wannan shugabannin manya-manyan malamai ne dole a ga darajar su ba za a zo an zo an ga kuskuren su a yi tallan kuskuren su ba amma ba za a fi su akan kuskuren ba wannan shine shine aqida ingantacciya sannan malam yace wala nufaddilu ahadan min al-awliya'i ala ahadin min al-anbiya'i alayhi assalam wa naqulu nabiyyun wahidun afdalu min jami'il awliya'i malam ya ce, wala nufaddilu ahadan min al-awliya ba za mu fifita wani mutum daya daga cikin waliyai ba ala ahadin min al-anbiya a bisa ɗaya daga cikin annabawa alaihi musallam mu dauki wani wali mu ce shine shugaban annabawa abun da shine shugaban annabawa gaba ɗaya ya fi annabawa daraja yake mu ba mu haka wannan aqidan su ne aqidan sufaye aqidan yan bid'a al-mutasawwifa sai za su taga wali sai su ce ya fi annabawa gaba ɗaya yake to mu ba ma yin haka kuma huwa da kudu muna cewa nabiyun wahidun annabi kwaya daya afdalu min jami'il awliyai ya fi dukkan waliyan duniya daraja annabi guda daya kowane iri ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya fi waliyan duniya gaba ɗaya daraja balle sana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar ka jinta yana cewa wali ya fi annabi wai wali ce wai ya fi annabi tafi Haka wannan daga ji ka san son zuciya ne domin me domin wali annabi fa ta ya masa wahayi kuma yace wajibi ne mu masa da'a yace dole mu masa dole al'ummar su masa da'a Allah ne ya aiko shi shi kuma wannan waliyin babu bayani sa Qur'ani babu bayani sa hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya za ka yi ka fifita shi kuma akan annabawa waye ma ya gaya maka falalan nasa shi yayi bayanin kansa fa mu fahimci wannan maganar fa kaga annabawan Allah Allah ne bayanin su fa a cikin littattafansa da ya saukar daga sama yayi bayanin su gashi gashi idan sun yi bayanin kansu ma su ma'asumai ne Allah ya ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha baya magana da son zuciyarsa duk abin da ya faɗa annabi ku karba sai yayi bayani qur'ani yayi bayani muka tabbatar da darajarsa da falalansa wanda suka rayu da shi sahabbai in amintattu suka gaya mana an yi kaza an yi kaza kenan sai muka ce wannan masu daraja ne dole mu bi su Allah wajen ta mana yi musu da'a to amma wani kuma sai ya zo ya ce sai bayyana ana cikin tafiya sai wani ya bayyana ya ce wai shi khalifan manzon Allah ne bayan shekara dubu ɗaya da ɗaruruwa sai zai bayanin kansa shi khalifan manzon Allah ne ga darajojin sai ta bayani shi kenan sai mu zo mu yadda sai mu kawo masa da'a sai kirkiro wani bidiyoyi sai mu yi ta bi sai mu yi ta bi can kuma bayan shekara ɗari biyu to ne fito kuma ya ce shi khalifan wannan waliyi ne wani wani maulidi a wannan a wannan maulidi ne shi kenan sai bayyanar da cewa shi khalifan shehuwa ne ko waliyi ne cike nan kuma an yadda sai ya ta bayyanar da darajojinsa cike nan sai a yi ta yadawa ba mala to idan dan kowa nayin ne ba hato aiki ba ma'asumi ba ne ko ba ma'asumi ba ne yaushe dan zo ina bayani daraja ta kuma ka yadda da ni ne wai a shi ba wa Allah kam ai in ana magana darajar ta hankalin ta kaji yake bar wurin ma ko sai ka yi shiru sai ina ali da aka nemi a abun na titi ta kisa Abubakar me yayi bai taka musu birki ba to kai dai ka zo kana fifita kanka akan bayan Allah na gari to saboda haka da wannan ne sai zamana babu yadda za a ce wani wali ya fi annabin Allah shi yasa manzo ubangiji subhanahu wataala ya ce ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi'iznillah wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi'iznillah ba mu aiko wani manzo ba sai don a masa da'a amma Allah ta'ala bai aiko wani wali a masa da'a ba don waliyin ko malamin ko shehin yana kiran ka zuwa ga abin da manzon ya zo da shi to kai da'an manzon kai wa da'a qur'ani da hadisin ka amma yana kiran ka ka zo ka bi wani abu nasa na kansa to ka tabbatar da cewa ne wannan kan yana jin son zuciyarsa ne ba abin da manzon Allah ta alaihi ma yake akan sa yake kira ba kuma wannan bai cancanta masa da'a ba domin ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka son bayani akan irin akan wannan magana akan waliyai da sauransu sai sati ne zuwa insha Allah lokaci ya وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a mai tambaya na farko yake cewa malam idan muka ji aikin haji masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam mukan ga an kansa ana sa alama na signboard ana rubuta a harsuna yare daban-daban cewa kada a shige sallah gaban liman nan daidai inda liman ke tsayuwa ne kada a shige a yi sallah gaba har ma aka rubuta wanda ya shige sallah gaban liman din bai da sallah to sai kuma muka dawo nan gida Najeriya sai mu ga galibin masallatan mu ma wasu ma ba su za bayan Saudi suna sallah a gaban gaban masallaci to ya matsayin sallolin da muke a nan a gaban masallaci bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa assalamu alaikum wa rahmatullah ah, wannan abun da aka rubuta a gaban masallacin Madina cewa nan ne sai liman kada ka wuce sallar ka za ta baci wannan mazhaba ce ta hambaliya. wanda tun ina Madina na ta bincike in samu dalili na bata sallar mutum yayin sallah a gaban liman ban samu ba amma mazhaban Malikiya da shafi'iya duk na gani cewa makaruhi ne amma kuma sallan ka sallan ka ta yi to saboda haka ne ba na yin fatawan cewa sallar mutum ta ɓaci idan ya yi sallah a gaban liman domin wannan abin da aka rubuta ba aya ba ne ba hadisi ne wani ne ya rubuta sannan abin da ya fi ihtiyadi shine mutum ya bari idan akwai wuri a baya kada ka yi a gaba amma in babu wuri a bayan sai a gaban idan kai sallah sallar ka tayi domin ko ina yana zama wurin sallah idan wurare suka cika saboda haka ko ma akwai wuri din ni ba na bata sallan ba ce sallah ba ta yi ba saboda ba da hujja a wajen Allah subhanahu wataala da zan da zan kare kaina sai maganan su hana bila kawai ban san me dalilin su ba amma dai in akwai wuri bai kamata mutum ya wuce gaban liman bai sallah ba amma in babu wuri kamar a ce wuri ya cika a nan inda muke karatu sai zama na sai a gaba ne taburman ka take ka je kai sallah a wurin wannan babu wani matsala ah, bayan rike mana wayan nan <laughs> wani ya rubuto tambaya ya ce malam a tambayan da na yi satin da ya gabata a kan dimokuraɗiyya bidi'a ne ko sunna ne ka ce in intikab ne irin yadda aka zaɓi abubakar kenan radiyallahu anhu to me za ta ce dangane da abin da usaimin ya ce والديمقراطية مذهب الكفار ودعوتهم فلا يشق لنا كمسلمين تفكيك مذهبهم فضلا عن الأمل به وترويجه في أوساط المسلمين فإن ترشيح مذهب الكفار ناقض من نواقض الإسلام فقد جاء أن من عقيدة آل السنة والجماعة من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فقد كفر Eh, wannan tambayan ni zan iya cewa ba Aminu ita ba satin da ya gabata amma dai na san an tambaye ni yaya irin zaɓe da ake yi na siyasa. nan shi ma zaɓe ne hanya ce ta zaɓen shugaba sai na ce eh hanya ce ta zaɓen shugaba don intikam ne irinsa ne aka yi wa abubakar don a jiya jefa mutum kuri'a an zaɓe shi a matsayin shugaba wannan ba matsala bane bai kauce ka'idar musulunci ba to kaga a wannan akwai bambanci da kuma ka tambaye ni menene ne hukuncin demokradiya dan demokradiya ba wai zabe bane demokradiya a wani tsari ne na mulki mu fahimci wannan idan mai tambaya ne bai rubuto kalmar demokradiya ba shi ya kuskure in ko mai karantawa ne an rubuto kalmar demokradiyan bai faɗa ba shi ya kuskure ko da haka in an rubuto tambaya da irin wayannan kalmomin ka so komi su ka faɗi tambaya yadda aka yi ta kawai ne zan iya gane cewa me yake nufi kowace kalma ko baka gane baka karanta ta a yadda take kawai inda ya sako wata kalma wataƙila za mu fahimci menene yake nufi to da haka akwai bambanci zaɓen shugaba da kuma tsarin dimokuraɗiyya tsarin dimokuraɗiyya ba addini ba ne shi ya sai ce to me zan ce ga abinda da abin nan imamu ibn usaimin yake faɗa wani babban malami ne a saudiya allah ya fi karfi a rasu yadda dimokuraɗiyya mazhaban kafurai ne kuma da'awarsu ne baya inganta mu a matsayin mu na musulmai mu inganta mazhaban su wa'annan kafuran ballantana nama har mu yi aiki da shi muna haka ne demokradiya shine tsarin mulki wanda ya saba wa na alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aje qur'ani da hadisai gefe ai amfani da constitution wannan babu shakka barna ne kuma ba mu yadda da shi ba kuma san kafurai ne suka tsara shi yace saboda haka mu a musulmai bai halatta mu inganta wannan tsarin nasu wa ballanta na ma a ce mu yi aiki da shi a shugabancin mu a ce mu je mu dauko tsarin demokradiya mu bar tsarin Allah subhanahu Ya yace kuma baya kamata mu dinga yada wannan shine tarwit mu dinga yada abun mu sai ayi aiki da shi muna kira zuwa demokradiya yasa ya karatu mu bayan da muka kira muka ce ayi demokradiya ko guda ɗaya? babu inda muka kira ba wanda zai kawo wannan kasafin ko dubu dubu ko miliyon dubu za a bashi inda muka ce a jiya dimokuraɗiyya halal ne babu sai dai a ji a zaɓi shugaba ta hanyar zaɓe wannan kan halal ne amma zaɓen daban kuma tsarin mulkin kuma daban kowane zaman kansa yake sannan ya ce baya halatta a inganta mazhaban kafurai wato fahimtansu ya ce domin inganta mazhaban kafurai wato wani abu ne mai warwarewa daga cikin abubuwan da suke warware musulunci ina cikin da islam wato mazhaban kafirai abin da suke kansa na kafirci ka ce daidai ne wannan ka fita daga addinin Allah sannan kuma yana daga cikin aqidan ahlus sunna duk wanda bai kafurta mushrikai ba ko ya shakka ma cikin kafircin su babu shakka ya kafurta wannan haka yake haka yake kuma mun taɓa yin karatu na musamman akan wayannan abubuwan a dobeli akan nawaqidul islam saboda haka ba dimokuraɗiyya aka tambaye ni ba hanyar zaben shugaba aka tambaye ni shi kuma akwai hanyar zaɓe na ƙuri'a ba ma sai shugaban kasa ko gwamna ba ko shugaban kungiya ne ko abun ya rikice a addini a wurin a wurin rebo ko rebon gado ko ne abu ana yin kuriya domin a fidda ne mai haƙƙi wannan ba matsala ba ne amma a tafi akan tsarin da ba na Allah ba wannan kamo ba mu ce halal ba ne haramun ne dole ne a dawo akan tsarin Allah subhanahu wa ta'ala na'am yace yana son malam ya warware mishi wannan matsala mutum ne ɗa ne kasuwanci da mahaifin shi tunda shari'a ba ta haramta ba amma kuma mahaifin sai ya danne wa ɗan hakkinsa to shin wannan ɗaya yana da damar ya ɗauki mataki a kai ta hanyar hukuma ne ko kuma dai yaya wannan matsalar zai kasance to ai maza na ta sama ce anta wa maluka bi abika da kai din da dukiyarka gaba ɗaya na babanka ne wani ne bai kawo kuka wajen maza na ta sama ce ni baba na ya matsa min ya ɗauki wannan abu nawa ya ɗauki wannan abu nawa sai maza na ce ai anta wa maluka bi abika da kai din da kan gaba ɗaya na babanka ne ya ga dama zai ɗauke ka ba kai jin ba gaba da saboda haka ya zaya ce wai ciniki ya haɗa ka da babanka don bai biya ka ba kuma ka ce za ka je yan sanda sai baka san ma darajar iyaye ba ke. dole sai kakura in ya biya ka ka lallaba yana da hali ya biya ka shi kenan in ba da hali kuma dole kakura babanka wajibi ne ka ciyar da shi ka shayar da shi ka masa hidima in ba da shi wajibin ka ne saboda haka don ya rike kuɗin ka yanzu a inda kai ne ka rike nasa da zai ce zai kai karan ka ba wannan ba shi zai nuna wani bambanci yadda uba yake tausayin ɗansa da kuma ɗayan da yake tausayin babansa yanzu kai babanka za ka yi fata ka cikin sa yadda ka ga dama da zai kama ka bai rufe ka da zai maka komai ba kana ta kashewa ya sani bai damu ba kila ma daɗi yake ji amma kai babanka bai zai taɓa naka ba ka dinga fushi ka dinga wani kunani ka tafi can gefe kana ta nuku ko kana ta wani maganganu har abokanen ka ma kana cewa babanka ya matsa maka da sauransu gaskiya wannan jure shi sani darajar iyaye ne da matsayin su a addinin musulunci wannan take cewa da menene gaskiya wannan magana cewa idan mace ta rasu ba ta da aure ko kuma mijinta ya rasu ba ta sake wani aure ba ta kuma ga ubangiji cewa wai Allah subhanahu wata'ala ba zai mata kallon rahama ba to wannan magana yanzu na taba jinta kuma ba haka bane ba daga cikin shahudan rahamar Allah aure domin aure ma mustahabi ne iya abin da gejin da zaka bashi kenan wasu ma sun ce jaizi ne ba mustahi ba idan akwai annabawan da suka rasu ba su yi aure ba annabi Isa bai aure ba annabi Yahaya bai yi aure ba daga cikin sahabbai akwai wanda sun bar duniya ba su yi aure ba daga cikin magabata akwai wanda sun bar duniya ba su yi aure ba inda a ce aure wajibi ne ba annabi da zai bar duniya sai ya yi aure ba sahabin da zai bar duniya sai ya yi aure don sun fi mu tsoron Allah to da haka wannan maganan kaɗan ba haka take ba amma dai aure muhimmin abu ne musamman ga mace kare mutuncinta ne da darajanta a ake tana da miji bai kamata ta dinga zama babu miji ba yace lokacin da ladan yake tare kama da liman da mamu da ya kamata su yi shiru za su yi su saurare shi ko kuma akwai abin da za yi an tambayi a sheikh fauzanul fauzan ɗaya daga cikin manya-manyan malamai saudiya aka wannan matsalan yake zai dinga bin ladanin ne yana mai abin da mai kama yana mai mai abin da yake faɗa a sirrance ya ce Allahu akbar Allahu akbar kai ka faɗa a sirrance ashhadu an la ilaha illallah ka faɗa a sirrance ashhadu anna muhammadar rasulullah a haka har a gama zaka dinga maimaitawa ne a sirrance har ya gama ikaman kana bin sa wannan shine sunna na wanda yake cewa ya halatta sa mutane su dinga bin tasbihi hasbunallahu wa ni'mal wakil in kuma sai da ya da wannan tasbihin da suke sai dai su su yi tawassuli da tasbihin sai su yi maka addu'a dan su ne suka yi wannan aikin sai su yi tasbihi da Allah ku mini addu'a amma ku yi tasbihi kafin ku yi addu'a kai kuma in kana so sai kai naka sai kai tawassuli da shi wannan ce ana so tana so a mata bayani ta wani hanya ne wai mata za su yi gado ya zama daidai da na maza hmm, akwai makar guda akwai hanya guda ɗaya inda mace da namiji duk gaba ɗaya gadon su yi ne shine don sun zama yan uwa li ummai li ummai wato uwa ɗaya suka hada kuma za su yi gado to bangi tare ce wa in kanu aksar min zalika fa shuraka fi sulu za su yi tare a cikin sun bai ce wani zakari mislu hadil unsa ne ba kamar da ya faɗa na ƴaƴa da kuma yan uwa li abun nan shakikai da yan uwa li abbai to da haka yan uwa li ummai wanda aka hada uwa ɗaya kawai in za su yi gado in ɗaya ce za ta ɗau su ko namiji ko na mace in suka yi biyu ko mata ne zalla ko maza ne zalla ko mace da namiji ne daidai waje da za a riba babu namiji ba zai fi mace ba a wannan babu to anan ne kawai aka samu a gado inda namiji ba ya fin mace za a ta ko a gado yace idan mutum ya kira taron suna ba da sunan walima ba shin ni da na je na taimaka wajen raya bidiya ko koman da laifi eh, ka taimaka mana sai dai abun da ya fi shi ne ka fahimtar da shi yanzu ya mai da abun bidiya ai ya mai da abun sunna ya sunantar da shi ne mai da abun walima ya kira mutane su taya shi murna ya ba su abinci a yi addu'a kaga ya mai da shi mai kenan sunna sai ka masa bayani amma yana da aqidan cewa sunan wai rakin sunan ne za a kulla sunan ba zai radu ba sai an tara jama'a gaskiya wannan kan bamu da dalili ko qur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ah, mai tambaya daga wani cewa shin ya halatta a bi wanda ake zargin Mazantakar namiji ne ko mace ne a bihi sallah ba da cikin sharadin limanci mutum ya zama mai cikakkiyar mazakuta ma'ana namiji ne amma kuma ba iya saduwa da mace wannan ba da cikin sharadin limanci wannan kuma cewa malam idan na ce ni gaskiya na daina bin wanda yake da aqida irin ta shiya a sallah shin ina da wani laifi a shari'ance ba ka da wani laifi domin kafin ka yi abu yusuf sahibu abu hanifa ya yi yace wala ubali sallaitu khalfa rafidin aw yahudin yace ni ba ruwana in dai zan yi sallah bayan dan shi'a to zan yi bayan ba yahude ma saboda haka sa kansa doka yace duk ne da ya sallah bayan ba yahude da bayan dan shi'a baya sallah bayan dan shi'a saboda haka in kai haka baka kai wani bidiya a addini ba na'am a yake cewa wai shin menene matsayin hajjin mutanen da gwamnati ta biya musu alhalin kuma daidai wannan lokacin talakawan wannan gwamnati din suna cikin ɗanɗana kuɗinsu da wahala da haƙoƙi da yawa wanda na buƙatun rayuwa gwamnatin ba su iya biya musu ba aka wawo shi kuɗin aka biya maka jakin gaji Aikin hajjin su daidai aikin hajjin su ya yi ubangiji ta lakoro musu falala sun samu kuma in ba a biya masa aikin hajjin ba ma kai ma ba a biya maka bukatan ka ba saboda haka shi Allah ta'ala ne ya kwato masa haƙƙinsa don dukiyar gwamnati kowane talaka yana da haƙƙi ko shi zai Allah ya kwato masa aka dan tsakuro masa ba duka ma haƙƙin sa aka bashi ba aka bashi kujeran maka ya tafi kai kuma baka samu ba sai ka dogara ga Allah amma ba za ka bata masa haƙƙin hajjin sa ba dan shi ma yana da haƙƙi a dukiyar ba wai a kamar kawai mutum ne ya baka ordinary mutum ya baka kyautan abu ba a'a dukiyar gwamnati kowa yana da haƙƙi a cikin ta za muka ce in aka baya maka kujeran maka a gwamnati kamar haƙƙinka ne aka ɗauka aka baka kamar ma irin wannan gaske da ake a wannan jihar ba ka ce a to ai wasu ana ba su yake wasu kuma suna nan suna mutuwa da yunwa ba sai mu ce a kai dai ma ya kamata a baka hakin ka ne ba baka ba shi kuma sai aka bashi to saboda rikin kai ba baka ko ba ka lalata na wani ba ce malam ni ne na auri mata amma suna gidanta ni nake zuwa irin ne da ake cewa mijin hajiyar nan ina son ta sai sai sabani ya shiga tsakaninmu sai ta ce ta sake ni ta ce bar mata gidanta ta watsa min kayana da ke gidanta kuma ta ce min za ka gani zan yi aure kwanan nan a gaskiya da ne kuma ina son ta to ni yanzu ya yi matsayina don Allah da ya gaya min domin ina nan a wurin karatun nan to a da tabbatar maka ne matarka tana nan a matarka kai ne ka aure ta kuma kai ne za ka iya sake ta mace ba ta iya sake kanta ko balle ta ta saki mijinta kanta ba sai ta sake ba ba za ta sake wani to da ka miji shi ya sake yake sake matarsa wannan hayaniya ne ta yi ka je ka gamsar da ita cewa fa ba ta sako ba in ta ki kuma ta ce za ta yi aure duk ne zo zai aure ta kaga mata bayanin ya ki kama a kotu ina ne mai kwace maka matar ka ne sannan babban shawara kuma ka aure sa'ar ka wanda take wato ta dace da kai wanda zaka iya mulkanta ba dauki takobinka ko dan mayafinka kai gaba ba mana cikin karatunka na wancan satin kamar yadda ya rubuto to kuma zai faru har a wannan satin din ma na ji ka ambaci zindigi sannan na ji shek jafar ma kuma ya ambaci wannan kalma din to shi ne nake son sa malam ya ke nufi da zindigin nan ta ke nufi da zindigi shine munafiki sun ce asalin kalmar ba larabci bane sai aka mai da ita larabci sai larabawa masu ke ta faɗa amma larabci munafiki ake cewa munafik to amma zindigi munafikin ake nufi jam'in su zanatika wato wanda zai koye wani abu a zuciyarsa sai bayyana maka wani abu kuma daban wanda ba shi din bane shi ne ma'anar munafiki ya koye kafurci a zuciyarsa a zahirinsa kuma sai bayyana maka musulunci ya koye sharri a zuciyarsa a zahiri kuma sai nuna maka me alkhairi yanzu kamar Abdullahi bin Saba ba Yahudi ne ba ya shigo musulunci nan ne domin me domin son addini ba ya shigo ne don yayi barna a ciki amma ya koye abun a zuciyarsa saboda haka sai ya zama zinciki a yake samanin, menene hukuncin fansan ido da ango menene hukuncin fansan idon ango da da gala na yake da ake a aure don yana ganin waɗanda suke da yayin sunna mu lokaci sukan aikata to ni gaskiya ban taɓa zuwa dai fansan ido na namiji ba kam ban san ya ake yin sa ba amma in dai za a cakuɗa maza da mata ne ana gogan juna gaskiya bai halatta ba in ji akwai cuɗanya ma za mata amma ni ba ban taɓa gani ba don wannan yana ji al'adan garin nan ne to a garuwan na zauna ni ban gani da ake fansan miji ba sai dai a yi fansan amarya to amma in za a yi cakudu maza da mata a wurin to baya halatta in kuma namijin ne zai zo ya zauna iyayensa su zo da gwaggwaninsa da yasindoninsa su ba shi kuɗi to wannan kaga ba za a ce me an haramta ba saboda haka sai a lura a ga wani barna ake yi amma ni dai na ga mafi yawanci bayan Allah masu taka tsantsan ba sa yadda su yi wannan abu a garin nan din ga ba sa yadda za su yi samsan su ba su yadda ba to sai nake fahimtar gaskiya akwai matsala wajen yin wannan abu din domin wasu matan kaga ba mu haraman ka bane ba mu haraman ka bane ba yan uwan ka bane za su kuma duka su zura maka ido kana kallon su suna ne suna kallon ka kuma za ka zo kai da abokaninka a zo ana manna maka kuɗi ko ana jefa maka kuɗi za a iya samun dai cuɗanya na maza da mata abun da ya fi alkhairi dai mutum kada ya yi wannan abu kawai shi ne fi masa alkhairi da mu da zai samu na duniya ya roƙa wajen Allah subhanahu wa ta'ala dole ka samu kudin dubu ɗari biyu gida. to ka ga ya ka je kai asaran addinin ka ko kuma ɗabi'an ka da mutuncin ka saboda yan kuɗi wanda suke yan kaɗan ina ma dubu hamsin ne. a cikin samanin ina son ka ja hankalin yan uwa kan yin kayan aure kuma sani ba dole bane a al'ada ba fa dole bane a al'ada ballantana ma a musulunce don yanzu kowane uba so yake faya rabu da yarsa don haka ko ba kaya don Allah a fito ko ba kaya zai aurar da yarsa don haka yan uwa a daina wahalar da kai wurin kayan aure don domin shi ya ce akwai auren da ya ga wani ya karɓi auren kayan aure ma ya kai sannan kuma daga baya aka zo wurin biyan kayan auren ma zan matsala wurin biyan kayan auren Eh, abu na farko dai maganan cewa wai ba dole ne al'ada nan ba ni ba yadda da wannan maganan ba wato asali al'ada kan dole ne kai kaya sai dai in shi wali yarinyar yace ya dauke maka in yace ba sai kai kaya ba ko ka kafa masa sharadi sai ku sauke wannan wajibi wannan hakin sai zama babu amma yanzu haka da zaka zo ka nemi yarinya a nan kasa ka ce aure ba ka ce ba za ka yi kaya ba ana zuwa ana zuwa har aka zo aka daura aure ba kai kaya ba da sai ka kawo matsala kai ma wasu garuruwan za a jira ka tukunna sai ka kawo kaya kafin a sa ranar aure in ka ce ran aure ta ce ai baka kawo kaya ba wasu garuruwan kuma al'adar su a ran auren a ran nan ake kawo kayan a hada da su daki kamar Kano suna yin haka galibi to idan baka kawo kayan nan ba kuma sai an neme shi kaga inda bai zama wajibi al'ada ba ba za a nema ba sannan abin da nake son yan uwa su sani wannan al'adan ba ta saba wa addinin musulunci ba babu wani abu na haramun a ciki don ka nemi aure ka kawo kaya wannan kyauta ne abu nan fadi lai to sai ya yi misali ko dubu ɗari da yanzu in ba da saudiya da ba saudiya in miliyon shi da biyar karamar jaka to ka ga saboda ma kuje ta je kai wani yari ne ta ayar kama da sai da kai a kuma zudda wani ba Allah rashi a kuma na kuduwa jadi akan wancan rubutu rubuta takardun ma addu'a da suna bukatar zarcin addu'a alkhairi Allah ta saka musu alkhairi to wanda suka nemi addu'a Allah ya musu bukatun suna alkhairi wannan bawan Allah da aka masare shi Allah ya bashi ladan wannan musibar kuma ya ne masa mafi alkhairi ya bashi ya'ya masu albarka wa'inda suka fi wa'in wannan da ya samu karuwa Allah ya albarkace wannan abun da aka haifa masa wanda ya bada taburma guda shida Allah ya saka masa da alkhairi a can baya akwai wanda suka bada taburmai kala kala wani ya bada goma wani biyar wani kaza dukkan da wanda ya taimaka da taburma Allah ya biya masa bukatun suna alkhairi Allah ya saka masa kuma da alkhairi sannan akwai wani bawan Allah ma wanda ya sai mai shi ma jiya ya kai mana dobe ya sai mai.